وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين amma kada ka kawar da kanka ga barinsu ya hana kai masu wa'azi da tunatar da su kai masu wa'azi kuma ka tunatar da su tabbas tunatarwa tana amfanar ma'abota imani